Ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah Kautal Hore ta ce shirin nan da gwamnatin tarayya ta bullo da shi na tsugunar da makiyaya wuri guda da ta yi wa lakabin riga shiri ne da ya janyo rudani a tsakanin makiyaya saboda rashin sanin alƙiblar shirin. Shugaban ƙungiyar miyatti Allah Kautal Hore ta ƙasa Alhaji Bello Abdullahi Bodejo ya ce duk da goyon baya da suke ba gwamnati a shirye-shirye masu kyau da take gudanarwa, batun shirin na riga dai gwamnati bata tuntuɓe su ba. kusan ni abin da a bangaren mu wannan shirin ya jawo ma fulani tashin hankali musamman ta ma a kudancin kasar nan to in aka ce ana yin abu domin su kuma an zo an tatta da hankalin su gaba ɗaya ko ina suna ta guje-guje ana ta da su a duk inda da suke ai wannan abun gaskiya fi lahi kusan in ce amfanin shi babu yawa sai an gama kassara su kafin a dawo kuma a zo a ce wanda suka rage a musu abu dalilin da yasa ba mu ma goya ma abun ba ba babu wanda ya mun kan ma ba mu fahimci ma mai ake nufi da ruga ba matsalar fulanin plato daban ne da matsalar fulanin da suke zarfara. matsalar fulanin da suke zamfara kuma daban ne da matsalar fulanin da suke inugu yanzu ga kaman fulanin da duk suke kudancin kasar nan suna kiwo dabbobinsu suna hayayyafa suna haihuwa da yawa don saboda akwai daji wanda kowa wasu bangarorin manoma ba sa yin wannan shi sa mafi yawa ake tafiya kudu to ya za ka ɗauki matsaloli irin na kudancin ƙasar nan kuma ka ce iri ɗaya ne da na arewacin kasar nan daban-daban ne matsalolin da ya kamata a ce idan da gaske gwamnati za ta yi wannan abun to ya dace ta kalli ainihin matsalolin fulanin nan tukuna daga nan sai a duba abin nan a ga yadda za a magance Alhaji Bello Abdullahi Bodejo shugaban kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore ta ƙasa Suma wasu manoma da gwamnatin tarayya ta ce ta bullo da shirin na riga ne don kawo ƙarshen rikici tsakanin su da makiyaya. Suka ce ba su fahimci abin da shirin ya kunsa ba don haka ba sa goyon bayan shirin. Kamar yadda mai magana da yawun matasan yankin Bokos a nan jihar Plateau Macen Makut ya shaida min. Kin gan kamar yanzu rugan nan ana magana cewa ko ma wani daga wani wuri zai zo ya saya mana a gari kin gan ba zai yi ba ko ma ana zama a yan uwa ai akan samu sabani balanta a ce mutane daga waje kin gan wannan za a kama na masifa ne shi yasa mu muna cewa kowa yana da shingen shi tun da masu noma noman hatsi su an ana dan taimaka musu ta fannin Eh, taki a ce su ma sai a dan basu wani abu su dan keɓe gaban gidansu ba wai a ce a kamana wayansu daga wani wuri ba zai kamana tashin hankali A ɓangare guda kuwa Farfesa Garba Hamidu Sharubutu wanda ƙwararre ne a harkar dabbobi ya ce tarihi ya bayyana cewa tsugunar da makiyaya waje guda shine mafi ala wajen cin moriyar harkar kiwo don haka ya kamata al'umman Najeriya su yi na'am da shi. Tarihi ya nuna mana cewa wannan abu ba sabuwa ce ba. abin da ya sa ba sabuwa ba saboda tun lokacin mulkin mallaka turawa ganin yanayin yadda muke kiwon dabbobinmu suka ce lalle lalle in dan muna son mu bunkasa wannan arzikin ya kamata mu nemi mazamni na musamman na ɗaya kenan na biyu akwai barna wadda dabbobi suke yi saboda yanayin yadda mu muna kiwonsu suna iya sake hanya da yake dabbobi ne su shiga su ma manoma barna to akwai program da yawa wato tsari wanda turawa suka kawo ana kiran shi fulani amenity program sun kirkiro shi ne saboda a ba hillani wato bukatotinsu wanda zai sa dabbobinsu su ci gaba. Farfesa Garba Hamidu Sharubutu kenan kwararre a harkar kula da dabbobi. A halin da ake ciki dai gwamnatin tarayya ta dakatar da shirin na riga zuwa wani lokaci. Zainab Babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.